kamar shine kullun adda fardahu ko farta nafsihi kawai inda ta kama da juna kenan amma ko ɗaya ta wajen hukuncin ɓata sallah ko yin sallah wannan ba ta kama da juna ba qultu sai al-imam al-qurtubi yace na bari mu karkara mas'ala al-imam al-qurtubi yace wa qad yuhtaju li hadha al-qawli li qawli alayhi salam ala yanzuru al-musalli kayfa yusalli imam al-qurtubi eh ala yanzuru al-musalli kayfa yusalli fa inna ma yusalli li nafsihi yace akhrajahu muslim yayi ce a taka nuskar sai da ya kawo idza salla to nan da ya kawo shi ne ce ai wannan magana su za a iya kafa hujja da wani hadisi da annabi yake cewa wai mai sallah idan yana yin sallah baya lura da yadda yake sallah ne ya san fa cewa ne wa kanshi sallah ne wannan hadisi al'imamu muslim ya fitar da shi ma'ana wajibi ne kenan ku kiyaye abin da ya sa ya kawo wannan hadisin wajibi ne in ana sallah a rinka dubar kowane mai sallah kan shi yake don haka liman kar ya ɗauka limanci yake musu kawai a'a ya ɗauka kan shi yake to wannan magana abin da take nufi fa a shi ne. idan sallah ta ta inganta a matsayina na ni liman to duk wanda ya bi ni sallah ma ta yi ko kun fahimta kenan yanzu idan wannan jahili da ya wuce wa waɗancan limanci waɗanda cikinsu akwai jahilai akwai masu iya karatu abin tambaya shi ne shi ga kanshi sallar shi ta yi e ta yi to shi kenan su ma sallar su ta yi gaba ɗayansu Shi shine yake cewa wa qad yuhtajju li hadha alqawli wannan magana ta ƙarshe da aka kawo ai ga ta ita ce me take cewa cewa take ainihin wato salatu salatul imami wa man la yaqra tamma ina fata an gane wa qalat firqa salatuhum kulluhum ja'iza yana ingantar da wannan maganar ne kuma ita ce maganar da take daidai idan har ya kasance ka zo masallaci za ka yi sallah a wani gari ko a wata anguwa sai zama kai ka iya tajwidi ka iya kira'a su kuma wannan da suka ɗauko suka sa a wurinsu shine wanda suka ga ya dace kenan abin da za kai irinka da kai da irinka za ku ɗauka shine waɗannan mutanen gaba ɗayansu irin shi ne tunda kai yanzu a iya kira'arka kana jin shi ma bai iya ba gaba ɗaya to kaga irin shi yake walimanci to tambayar ita ce ko za ka bi shi sallah na'am matukar a iyakar jama'ar da yake wa sallah shine akra'uhum shine a'lamuhum to kai ma za ka iya zuwa ka bi shi sallah wannan magana ita ce daidai wannan fatawar tana nan cikin iziya wadda shekaru talatin da an dube ta da kyau da wasu rigingimu da suka faru musamman cikin jama'ar ahli sunna da ba su kai ga faruwa ba saboda asalatan mutumin da ya iya karatu ku kiyaye mutumin da ya iya karatu amma in ya zo tabbaka karatun yake shegantaka da gangan ya lalata bakin shi shi ake kin bin sallah saboda matsalar iya karatu amma mutumin da ya yi iyakacin ƙoƙarin shi kenan iyakacin ƙoƙarin shi kenan ƙa'ida ta farko ƙa'ida ta biyu a iyakacin ƙoƙarin shi ɗin nan kullum yana ƙoƙarin gyarawa to za ku iya ci gaba da bin shi sallah to wannan fatawar kuma da nake tabbatarwa a yanzu yana da kyau ita kuma a dube ta da waɗannan sharuɗan domin ba daidai ba ne kawai sai a ce to ai ko albaniya ba da fatawar za a iya bin wani sallah a'a ya iya eh, bai iya karatun alkur'ani ba amma abin da aka ji yana yi dinnan iya ƙoƙarin shi kenan sannan kullum ƙoƙarin gyarawa ike yi to za a bi shi sallah ko kai ne su daisi ko kai ne limamin arafa za ka bi shi sallah ku kiyaye wannan amma bai iya ba ɗaya kenan kuma ba ruwan shi da ƙoƙarin gyara to a nan wanda ya iya ba zai bi shi ba na biyu ya iya amma idan ya zo zai yi limanci sai ya saki bakin shi ya lalata karatun to wannan ma ba za a bi shi ba saboda wannan son zuciyar da yake yi don haka wannan matsalar tana buƙatar tafsili amma dai almuhimmu shine duk sanda ka zo masallaci kaga musulmi suna sallah domin babu masu yin sallah sai musulmi to abin da aka ce maka a musulunci kawai ka bi karka ce yaya aƙidar limamin take wacce mazhaba yake bi yaya karatun shi bashin aka idar da sallah wani abu ya bayyana ba wai ka bincika ba wani abu ya bayyana to sai ka kiyayi gaba haka ake a musulunci na fata an gane za mu zo mu tattauna wannan matsala insha Allahu ko a karatun yau ko kuma a na gaba insha Allahu ta'ala to shine sai malam yake cewa wa anna salatal ma'mumi laysat murtabitatan bi salatil imami kaji karashin maganar yace domin ai sallan mamu ba a kulla take da sallan liman ba ma'anar wannan shine idan har liman ya karanta ba daidai ba shi kuma mamu ya iya yin daidai to tunda sallar ba a ƙulla take da juna ba to sallar ainihin mamu ba ta ɓaci ba kamar yadda ta liman ma ba ta ɓaci ba domin shi iyaka ƙoƙarin shi kenan qurtubi ya ce wallahu a'lam wa kana ata ibn abi rabahin yaqulu a kanat imra'atuhu taqra'u to ga ata'u da wata fatawa ice idan matar shi ta iya karatu kabbara huwa a ah, haka ne e wa taqra'u hiya kun ji yadda swapping za a yi ma'ana shi bai iya karatu ba ita kuma ta iya to ya za a yi sai ce to za a yi wani irin limanci ne gashi fatawa a ta'uce ina son warware muku fahimta ne ya ce shi sai ya kabbara shi ne liman allahu akbar to sai ya shuru sai ita ta yi karatu in ji malam ada'u ina fata an gane fa'iza faragat min alkira'a idan ta gama karatu kabbara sai kabbara waraka'a sai ruku'u wa sajada ya sujuda wa hiya khalfahu tana baya tusalli bi salatihi tana bin shi sallah waru ya hadha ma'ana an qatada da ma cikin malaman fiqh ya bada wannan fatawa ma'ana kowa ya bada tashi gudun kenan ita dai tunda ba za ta yi limanci ba amma ta iya karatu to shi sai limanci ita ta karatu wannan fatawar malam ata'u ce ka karanta littafin al'ausat na al-imamu ibn al-munzir za ka ga gamsasshen bayani a kanta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai dai bari mu tsaya mu dubi wannan fatawar da kyau ko da bari mu jinkirta ta har inda za mu kai ga limancin mata tukuna don akwai wannan matsala a gaba insha Allah na'am na'am Na, na, na, na, na, na, na'am ƙoƙarin auladanin kuma ya fi liman na'am

sai a dawo waccan maganar ita ce sai a dubi a haka din nan da bai iya ba da shi da ladanin nashi da nashi mahaifi muni a hakan suna ƙoƙarin gyarawa suna ƙoƙarin koyo suna ma'ana sun amshi cewa ba su iya ba ko kuma akwai gyare-gyare suna neman gyarawa idan eh shi kenan amma in a'a to wannan shi ne kake da hujja a kai na fata an gane na'am sai wa kuma wa alaikum salam a ma'anan magana kenan wato in dai har limanci ne zai yi domin ai a lokacin da liman yake sallah a limanci hukuncin wannan sallar da yake ta sha bamban da hukuncin sallar da yake shi kadai saboda in shi kadai yake ladan sallar shi ne shi kadai amma in a jama'a ne fa duk da shi ne liman zai samu wannan ladan to shi ne a nan kenan limancin shi bai inganta shi ga kanshi ba kamar yadda bai inganta ga wani shi ba shine ma'anar limancin shi ga kanshi shine ne wasu limanci har da shi kanshi kenan ko an fahimta na walaikun salawar abdullam Na, na'am na'am na'am hmm. sosai mana mahaukaci ya haukace kuma ya samu lafiya me zai sa ba zai wa mutane limanci ba haushe ne a canfin shi yake cewa wanda ya haukace baya warkewa ina fata an gane amma ya warke ba shi kenan ba a Saminata ta ashara al-qurtubi ya ce matsala ta goma sha takwas wala ba asa imamatil a'ama babu laifi makaho ya limanci wal ko gurgu wal ashal ko wanda yake da paralysis wato wanda jikin shi ya shanye wal aqta da wanda yake da yankakkiyar gaba ko yankakken azzakari di yana ɗauka haka wato gaba ta salari ko ta ɓoye wal khasi da wanda yake da fidiya wanda aka dandake shi kasan kamar yadda ake dandake bunsuru to akwai mutane waɗanda suke dandakakku ne domin daga ciki a misalin da zamu iya na nan kurkusa daga cikin sarakuna a da na zalunci akwai waɗanda sai su samu namiji sai a dandake shi sai a fiɗiye shi a cire golan shi shi kenan sai daina sha'awa sai a sake shi cikin matan sarki yana ta musu aiki har cuɗa matan sarki zai in tana son wanka saboda shi bayi da sha'awa to in ya kasance haka to yaya hukuncin limancin shi imam al-qurtubi ya ce ba laifi wal abdi haka nan bawa idza kana kullu wahidun minhum aliman bisala in ya kasance kowane ɗaya daga cikin waɗannan masani ne game da sallah kasantuwar makaho ne gurgu ne mai shayyan jiki yana da wata gutsariyar gaba a'a an kankwatse shi a'a bawa ne wannan bai ɓata sallah da komai ba matukar malami ne kun ji maganar kurtubi. wakala bin wahabin abdullahi dan wahab ɗaya daga cikin almajiran imam malik yace ce la'ara an ya ummal ashal ni ba na ganin halaccin mai gutsurariyar gaba ko mai shanyayyen jiki ya limanci li'annahu muntakisun an darajatil kamal saboda ya naƙasa daga daraja ta cikar halitta wa karhitu imamatahu li ajlin naqs saboda haka ina kyamar ainihin limancin nashi ne saboda naƙasar da take tare da shi kun ji maganar al'imamu abdullahi ibn wahabin cikin malikiya ya ce wa khalafahu jumhuru ashabihi amma mafi yawancin malamai yan uwan shi a cikin mazhabin malikiya suka saba mishi wa huwa sahihu maganar da waɗannan malamai suka faɗi ita ce daidai li'annahu udun suka ce domin ai gaba ce kawai shanyewar jiki shan eh, yankewa a zakari ko yankewa ta gaba la yamna faqduhu fardan min furudi sala ba zai hana wata farilla ta sallah ba dan haka fajazatil imamatu ratiba a faqdihi ya halatta a nada shi liman na dindindin ma A halin yana nan da wannan na ƙasa, kal'aini kama ace yana da makanta ta ido ko yana da ido ɗaya? Waƙarrawan Anasun Ananabiya sallallahu alaihi wa'alihi wa sallamastaklafabna Ummi Maktumin yace domin Anas ya ruwaito cewa Annabiya naɗa wani makaho mai suna Ibn Ummi Maktumin ya ummun nasa huwa a'ama. Hewa mutane limanci a madina a halin makaho ne. wakazal araj haka gurgu wal aqta da wanda yake da yankakkiyar gaba wal ashal da wanda yake da shanyayyen jiki wal khasi da kuma wanda yake da dandaka kiyasan wa nazaran waɗannan duk za a yi kiyasin su da kuma nazari in an dubi makaho ma yana da naƙasa annabi ya naɗa shi limanci ko to haka wanda yake gurgu ne ba laifi haka duk waɗannan babu laifi wallahu alam Allah shi fi sanin daidai ce wa kad ruya an Anas bin Malik annahu qala fil a'ma an ruwaito Anas dan Malik ya faɗi dangane da makaho cewa wa ma hajatuhum ilaihi aka tambayi Anas ala gafarta malam ina hukuncin a naɗa makaho limanci sai Anas ya ce me ya kai su buƙatuwa zuwa ga makaho me yasa sai makaho wa kana ibn Abbasin an fahimta ibn Abbasin ya kasance wa itbanu ibn malikin da itbanu dan malik <clears throat> an gane ya ummani sun kasance suna limanci kuma sahabbai ne wakilahuma a amma dukkansu kuma makafi ne an fahimta wa alaihi ammatul ulama mafi yawancin malamai ko baki ɗayan malamai akan haka suke wasu malaman ma an ka karanta sharhin badruddin al-aini sharhin sahihul bukhari zaka ganin da suke cewa limancin makaho ma ya fi tsarki aka ce me yasa su kuma sai suka dubi abin ta wata nahiya suka ce saboda shi baya kalle kallon komai ma duk wasu abubuwa na zunubai da hayaniya shi bai ma kalla ba don haka shi dindin tsarki ne ma da shi wasu sai suka ce limancin shi yafi su kuma sai suka kalla abin ta haka tasa'a ta ashara mas'ala ta goma sha tara waqtalafu fufi imamati waladiz zina to shege fa ina hukuncin shege da ya limanci wato da yake hausa muke muna tafiya tare da al'ada ta hausawa ne idan hausawa suka ce shege suna nufin wanda ba shi da uba na halal in ba haka ba asali a musulunci shege shi ne wanda ya cikin shegiya ita ce wadda aka yi wa cikin amma shi wanda aka haifa ba shege ba ne asali ko an fahimta to amma da yake haushe haka hausar shi da al'adar shi ta hukunta na tamasha ma a takali. ta mu bi tare da al'adunsu amma dai asali ya zo cikin hadisin abu dawuda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa waladu zina sharru thalatha uwar da uban sharri ne to in ya bi halinsu shi ma ya zama sharri amma in bai bi halinsu ba fa shi kenan wala taziru waziratun wizra ukhra wani ba ya ɗaukar laifin wani amma dai tattare da haka bari ku ji abin da malamai suka ce fa malikun imamu malik imamu darul hijra ce waye akrahu an kuna imaman ratiban ina kyamar a naɗa ɗan zina ya zama liman dindindin amma dan kawai sallah ta zo a ce na wuce kai mana sallah azhar wannan babu laifi amma a ce an naɗa shi shine limamin juma'a ko idi ko salawatul khams imam malik ya ce yana kyama wa kariha zalika umar ibn abdul aziz wa kana ata ibn abi rabah yaqulu lahu an ya umma idza kana mardiya imamu umar ibn abdulaziz shi ma yana kyamar a naɗa ɗan zina liman amma imamu ata ibn abi raba ya ce in dai jama'a sun yarje mai ba wai shi ne ya shishigi ba to sallah ta yi kuma ba wani laifi wa huwa Hassan hasan al-basri al-imam al-hasan al-basri wa zuhri wa nakhai wa sufyan al wa al-auza'i wa ahmad wa ishaq duk waɗannan malaman fiqh su ma haka suka ce in dai yana limanci ne da yadda to wannan ta yi Wa tujuzi usalatu kalfa huɗun da asabin ra'ayi, almajirai a Imam Abu Hanifa suka ce in anyi sallah bayan ɗan zina ta amma sai suka ce wa gairu hu a amma a naɗa wani shi ya amma in anyi a bayan shi ta yi. Waƙalan shafi'a al'imamin shafi yace Akrahu an yunsaba yunsa imamar ratiban man layi urafu abuhu wanda duk ba a san uban shi ba. to ina kyamar a naɗa shi liman na dindindin amma wa man salla khalfahu ajza'ahu wanda ya bi shi sallah duk da haka ta yi wa qala isa ibn dinar al-imam isa dan dinar cewa ye la aqulu bi qawli malikin fi imamati waladi zina ni fa ba zan ba da fatawa irin fatawar imam malik ba cewa ba za a bi dan zina sallah ba sai ya ce to domin me ah, <clears throat> sai ce walaisa alaihi min zambi abuwaihi shay'un yo ai zunubin zina na iyayen shi bai da komai wani hauhu qala ibnu abdul hakam ibnu abdul hakam shi ma haka ya faɗi dukkan su waɗannan malikiya ne amma kun ji sun ce ba za su karɓi fatawa imam malik ba idza kana fi nafsihi ahlan lil imama in dai shi da kanshi ya cancanta limanci suka ce ya halatta qala ibn al munzir al imam abubakar ibn al munzir yace ya ummu ni ma na yadda cewa ɗan zina zai iya yin limanci lidkhulihi fi jumlati qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda shiga shi cikin jumillar magana annabi da yace ya ummul qauma akra'u wanda yafi iya karatu shi zai wa mutane limanci Abu Umar وقال أبو عمر ابن عبد fi shay'in min في شيء من warida fi في شرط الإمامة ما يدل ala mura'ati ya yace duk. dukkan hadisai da suka zo game da sharaɗin limanci ba inda aka sharɗanta cewa sai an san wane ɗan wane ne wa inna ma fi haddalala alal alfiqh wal qira'a was salahi fi din abinda nasoshi suka tabbatar shine matukar ya iya karatu matukar ya san ilimi matukar shi mutumin kirki ne za a iya bin shi sallah wannan magana jama'a ita ce gaskiya inna ma imamu malik a yau a nan ma yana da wata magana ne da yake cewa asali na daga dalilan da yasa yake kyamar wanda yake ɗan zina ne ya limanci saboda illar tana koma zuwa ga su mamudin ne domin a al'adar mutane da ya wuce sai an kalle shi da wata na ƙasa kallon shi din nan da na ƙasa da za su yi to kaga zai koma zuwa ga wasu musulmi suna kallon wani musulmi da wani abu wanda ba laifin shi ba sai imam mali ya ce to me ya zafi tun farko ka asa shi amma maganan nan ta ƙarshe abin da take nunawa matuƙar shi ya fi cancanta a kiraa da ilimi da hali na gari shi kenan za a iya naɗa shi an fahimta jama'a kenan idan za a yi kyama ana yi ne daidai da gwargwadon shari'a ba za a yi kyama ne wadda ta wuce ka'ida ba allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wasu kuma sun yi wannan fatawa ne saboda kyamatar da samar da ɗan zina to amma yanzu abinda malamai ke cewa duk an wuce wannan wurin ai saboda ai shi wannan ya riga ya samu kuma har ya iya kira a har ya iya kaza da kaza almufiyatu 20 mas'alar da ke cike ashirin dangane da limancin bawa sai ce wa ammal abdu farawal bukhari an ibn umar qala dangane da limancin bawa fa wanda ba ɗa ba to bukhari ya ruwaito cewa lamma kadimal muhajirun al-awwalun al-asba yayin da ainihin wato muhajirai na farko suka isa ainihin wato ƙauyen asba an gane eh mu'assab kenan na fata an gane mawdi'an bi quba wato wani wuri ne a ƙuba. a can ainihin wato kusa da madina makdaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai qabla makdamin nabi sallallahu alaihi wa sallama kafin annabi ya iso kana ya ummuhum salim maula abi hudhaifa salim shi rinka musulmanci shi kuwa salim bawa ne wanda yake ainihin abu hudhaifa ya yanta shi abinda yasa yake musulmanci wa kana aktharuhum qur'anan ya fi su iya karatun alkur'ani yanzu kun ga wannan nasu yana tabbatar da me yana tabbatar da sahabbai tun farko sun naɗa bawaye musulmanci don ya fi su iya karatu wa anhu qala har wa yau dai ainihin wato aka samu a cikin sahihul bukhari daga shi wannan ainihin sahabi abdullahi dan umar ya ce kana salimun maula abi huzaifa ya ummul muhajirin al-awwalin salim wanda yake bawa ne tsohon bawa ne na ainihin abu huzaifa shi yake wa sahabbai da suka yi hijirar farko limanci a madina wa ashaban nabi sallallahu alaihi wa sallama fi masjid quba da sabon annabi duk shi yake musu ainihin limanci fihim abubakrin wa umar wa zaidun wa amir ibn rabi'a a cikinsu ainihin wato akwai abubakar da umar da zaid da amir dan rabi'a dukkaninsu suna bin shi sallah an fahimta jama'a wa kanar aisha radiyallahu anha ya ummuha abduha zakwan min al-mushaf aisha Allah ya kara mata yadda ita ma tana da wani bawa mai suna zakwan idan watan azumi ya sai ta nada shi ya wuce ne musu limanci yana limancin yana ainihin bude alkur'ani yana kallo na fata an gane wannan magana jama'a bari mu dan tsaya mu dube ta tukuna kafin randa Allah zai sa a kai kanta ina hukuncin mutum ya buɗe Alƙur'ani yana kallo al'imanci? malamai suka ce ya halatta mutulakan a sallan nafila a sallar farilla bai halatta ba sai ga wanda ya gagara ya haddace ya buga ya buga ya buga ya kasa haddacewa to sai a rubuta mishi suratul fatiha sai ya ainihin wato rinka karantawa yana kallanta koda da rubutu ne kuwa allatini wato da da rubutun boko ne za a rubuta mishi ita da transliteration in ya zama shi kadai ya iya karantawa to babu laifi matukar za a iya rubuta mai daidai kuma aji yana karantawa daidai a haka kuma har zuwa lokacin da zai haddace to amma wani abu da mutane suka kirkiro musamman a sallolin tarawihi wanda yake ko a ka'aba da masallacin annabi za a ga suna yi ba daidai ba ne shine ka ga ana limanci a sallar tarawihi ko tahajjud sai ka ga mamu ya buɗe ƙur'ani yana bi wannan ba daidai ba ne jama'a in kuna yi ku bari قال ابن المنذر Abubakar أبو ya ce wa amma Abu أبو Maula abi أبي أسيد وهو عبد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله an samu abu usaidin wanda yake bawa ne bararre na ainihin wato abu usaidin ya yi limanci ga wasu sahabbai na manzon allah sallallahu alaihi wasallam a halin bawa ne min minhum huzaifa daga cikinsu akwai huzaifa wa abu mas'udin da kuma abu mas'udin albadri ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa rakhasa fi imamati al-abd an-nakhai wa sha'bi wal basri walhakam hakam wa thawri wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa ashabur ra'i waɗannan manyan malamai su ibrahim an su amir al su al basri da su al-imam hakam wato asalin alhakam ana ce mishi alhakam ibn utaiba abu muhammad alkindi ina fata an gane babban malami ne daga cikin ainihin malamai na kasar kufa to dukkansu suna ganin halaccin bawa zai iya limanci wa sauri haka al'imamu sufyanin sauri wa shafi'i wa ahmad da imamu ahmadu da ishaq dan rawiya nan almajiran abu hanifa gaba ɗaya suna ganin babu laifi in bawa ya limanci wa kariha zalika abu mijlas daga cikin malaman tabi'ai akwai abu mijlas shi yana ganin abin kyama ne a ce bawa na limanci wa qala malikun imamu ya ce la ya ummuhum illa an yakuna al-abdu qari'an wa man ma'ahu min al-ahrari la yaqra'un imam ya ce bai halatta bawa ya limanci ba ga waɗanda suke 'ya'ya ne sai dai in cikin 'ya'yan babu waɗanda suka iya karatun alkur'ani illa an ya kuna fi idin au juma'atin imam malik ya ce sai dai in a idi ne ko a juma'a fa innal ida to a idi kam la ya ummuhum fihima ha haka ne fa innal abda la ya ummuhum ma imamu malik ya ce idan a idi ne ko a juma'a ko da wannan bawan ya fi su iya karatu su ba su iya ba bai halatta musulmanci ba ويجزي عند الأوزاعي إن صلوا وراءه الإمام الأوزاعي shi ko ce gaskiya idan har sun riga sun yi sallah a bayan shi to sallah ta yi qala ibn munzir al-imam munzir yace al-abd dakhilun fi jumlati qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ummu al-qauma aqra'uhum ga ibn munzir ko malamin mai risala ne yau kusan shekara shi dubu ɗaya da yan shekaru da rasuwa yana da manya-manyan littattafai al-ausat fi mazahibi ahlul ilmi da makamantansu yana tattauna amma in ya tattauna sabanin malamai din sai ce ga abin da yake daidai da ya gama kawo maganganun sai ce abin da yake daidai shine matukar bawa ya fi iya karatun qur'ani to shi kenan zai iya limanci domin ma'aunin shine me iya karatun qur'ani da kuma fi to in ya iya kuma ya fi su to shi ya fi cancanta idan ya iya a jimillance za a ce ya iya ko da ba shi ne ya fi ba in ya yi limanci sun bi shi sallah ta yi a nan barin ɗan tsaya tun da lokaci ya to ɗan yi mana ainihin wata 'yar faɗakarwa wato kawo saɓanin nan na malamai da ake jama'a don a tattauna ne kasancewa ita matsalar malamai sun yi maganganu mabambanta sannan kuma ina son kasan matsalolin nan da kuke jin malaman nan sun yi saɓani wasu malaman suna gari ɗaya amma ba zamani ɗaya suka yi ba wasu malaman zamani ɗaya amma ba gari ɗaya suka yi ba a ƙarƙashin wannan karka ɗauka wai fa an je taron malamai ne aka tashi taron imamu malik ya ce kaza shafi'i ya ce kaza ahmad ya ce kaza ba haka ba ne a'a imamu malik ya zo ya yi fatawar shi yana madina wa shafi'i yana Bagadad. daga bayan imamu malik abu hanifa kafin maliku ya taso ya zama malami ya yi fatawashi ya rasu masu tattara bayanai ire-iren waɗannan malamai su ibnul munzir da su ibnul rushid da su al'imamul baihaqi da makamantan malamai masu tattaro maganganun malamai su ne suke iya tattarawa sai a gane wane kaza ya ce wane kaza ya ce wane kaza ya ce misali galibin abin da yake sa yanzu kake ganin ake iya gaggawar wane ya faɗi magana ta saba wane saboda yadda zirga-zirga ta yi sauƙi saboda yadda sadarwa ta yi sauƙi amma a zamanin da malami na kaduna wani yana kano sai su yi fatawa a kan matsala ɗaya sai su saba ba wanda ya san sun saba saboda kafin wannan fatawar ta je kano ko ta kaduna eh, kano ta je kaduna sai a shekarar talatin ko makamantan haka a ƙarƙashin wannan ina fatan jama'a da ke saurare kar su cewa to ai gashi malamai a da sun yi saɓani ma don me za a hana malamai saɓani yanzu a'a saɓanin malamai sharri ne rabu da wannan mataccen hadisi da aka ce ikhtilafu ummati rahma wai saɓanin al'umma ta gare ku rahma ne wannan ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ne abin da yake wajibi shi ne kafin a ce malamai sun yi saɓani da farko tukuna sai an dubi kowanne shin malamin nema tukuna ƙa'ida ta farko kenan domin abin da ya kan faru so da dama saboda rashin sanin waɗannan malaman da matsayinsu na ilimi su imamu shafi'i da imamu ahmad da ishaqa da malik mutane a yau sai suna kwatanta malaman anguwanninsu ko ƙungiyoyinsu ko ɗariƙunsu ko malaman makarantunsu a matsayin waɗannan malaman wannan yana daga cikin wauta mafi girma a ilimi waɗannan malamai ne waɗanda sun burunƙasa a fage na ilimi kuma maganganun da suke suna yin su ne a bisa sun cancanta su yi su to a ƙarƙashin wannan ba hujja ba ne a makale da cewa ai su maliku ma sun yi saɓani don me yanzu za a ce malamai ba za su yi saɓani ba a'a shi yasa kana buƙatar ka samu littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam a cikin wannan littafi za ka ga dalilin saɓanin malaman yana daga ciki abubuwan da na kawo wasu ba su yi zamani ɗaya ba wasu ba su zauna gari ɗaya ba wani malamin ya saba wata fatawan ne saboda har ya rasu hadisi bai zo mai akan wannan matsalar ba kar kuma wani tunani ya zo maka cewa a kamar wani a ce bai san hadisi ba amma ku kun sani a yanzu na'am irin yadda kake ganin littattafan a yanzu a rubuce an tattara hadisai a da can babu su idan ma akwai su wani malamin kafin hadisin ko kafin littafin ya zo mishi ya rasu misali duk magribul arabi shekara 900 da ta wuce kap ba su da sunan tirmidhi ba su da ibnu maja shekara 900 da ta wuce ita ce zamanin su ibnu hazmin zamanin su ibnu arabi zamanin su baji babu sunan tirmidhi kap sai da ghazali ya zo baitul maqdis sai da ainihin ibnu arabi ya zo baitul maqdis ya samu kwafi na sunan tirmidhi ya koma da shi